Allah shiga malam gaskiya alhamdulillah yayin mu malam alkali zaria wannan takaitaccen nasiha ce zuwa gare ka babu shakka da akwai takaici ganin yadda wa'azi a gurinka ya koma barkwanci daban dariya a social media ka samu damar ziyartar malam mai ta malmatu babban malami a tariƙar tijjaniya kuma maɓarnaci, wanda ɓarnarsa take mabayyaniya a gurin kowa amma abin mamaki har ka taso daga gurinsa baka iya isar masa da sako guda ɗaya da zai nusar da shi zuwa ga munin abin da yake kansa na ɗariƙa ba ƙarshe ma abin da aka ƙare da shi shine kai an baka ɗariƙa wannan abu bai mana daɗi ba kuma da akwai takaici a cikinsa ka je gurin wannan bawan Allah da sunan malanta sanye da rawani na malanta a kanka ga riga sanye a jikinka ta ƙungiyar izala ƙungiyar da ta shahara da wa'azi da kira zuwa ga addini amma abin mamaki ya baka littafi kashful hijab a hannunka a idan duniya kana wakiltar ƙungiyar izala amma kana karanta sunan littafin nan ba daidai ba amman talaka ma'a shaykh tijani amma kana karanta shi amman talaka ma'a shaykh tijani amman talaka ma min al wannan cin mutuncin rawanin da yake kanka ne cin mutuncin kungiyar da kake wakilta ne wanda wallahi ina da imanin cewa wannan ziyara da kai wannan mutumi ba da yawun kungiyar da kake wakilta ka yi shi ba ka yi shi ne a raɗin kanka ina ma lokacin da ka je gurinsa ya ɗauko maka littafinsa da yake ƙunshe da sunayen waɗannan shehinai da yake faɗa maka ina ma ka nusar da shi zuwa ga abubuwa guda biyu abu na farko a aqidarsa wa'annan sunaye da yake ambatawa sunaye ne na waliyai waɗansu mutane ne waliyai ne shi yasa yayi hujja da ayar ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan yayi hujja da man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi cewa su waɗannan din waliyai ne ai sun ce wai alkitabu sunna ko Allah ne sai ala inna auliya allahi la haufa alaihi malamu ya zanuna ba qur'ani bane hadisi ko fa Allah ce again man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi to so ne waliyan a cikin akwai shi abu hafsin a saharawi akwai shi abu mas'ud al-arbawi akwai shi abu madiyana bin ahmad bin allal akwai shi abu madiyana bin dalibin tilmisani wanda wannan ya saba wa aqidar ahlus sunna ina ma ka tunasar da shi magana sayyidina ali bin abi talib da ifada lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ka gaya masa me sayyidina ali ya faɗa karkashin wannan ayar da ranar zaka ji kayan ke ba wa wani taskiya ko ka ce wani wali ne alhali ba Allah ne ya ayyana shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu na biyu a aƙidarsa waɗannan sunaye da yake lissafawa wanda isa wurare su ma ya zama ɗan aljanna shi yasa yayi misali da labarin Abu Yazid al-Bastami ba ba yi wali ba Bastami yace man arafa ismi da alal jannata eh eh to Bastami ya ce man wanda ke wanda sunana zai shiga aljanna in ji Bastami kuma wali ne wanda suka amsa shi tijani dan wanda san sunan wali sabon shi tijani kuma eh eh, <laughs> eh. shi Muhammad bin Nurul bujinani eh, a tukurti mm, da la'anu kasan wali wani manya ana faɗin su fasukan wajen ne fa girgi shi muhammad bin musa a turki shi muhammad bin salihu a sajidali a tadili shi muhammad bin safiyata a zabbani shi muhammad gali alwaɗani mm, girgi ga shi muhammad gali ko eh girgi da Muhammadu Gali ku kun saba tare shi ku kun saba tantance ko to wannan magana ita ce wadda ya faɗa kaga wannan maganganu guda biyu ko ba shi da wata magana akan wayannan sunaye sai wayannan guda biyu sun ce keta alfarmai eh, aqida ta hali sunnati wal jama'a sun balla ka'ida ta ilimi amma ka je kai abin da kai ka shine abin da ya dauki awam a cikin sunayen shine barkwanci ka samu nishadi Allah shiga tawala gaskiya alhamdulillah mun je nishadantu sosai da waɗannan sahabbai musamman sunayen nan nasu yanzu a cikin waɗannan abubuwan wane ne na nishadi ayyana wani a ce da shi waliyi ne alhali ba Allah ne ya ayyana shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma faɗar sunaye da cewa duk wanda ya ji waɗannan sunayen ya zama ɗan aljanna a matsayinka na malami ahlus sunna mai kira zuwa ga sunna mai yaƙi da bid'a mai ɗan cikin ƙungiyar da take yaƙi da bid'a wannan shine abin da zai baka nishaɗi wannan shine abin da i baka nishaɗin da kace da shi ka nishaɗantu abin da nake rufe maka nasiha ta da shi shine ƙungiyar da kake cikinta kake amsa sunanta ƙungiya ce da aka sadaukarwa mai tarin yawa lokacin kafata bayan Allah sun yi himma sun yi ƙoƙari sun sadaukar da lokacinsu da ƙuruciyarsu da dukiyarsu da rayuwarsu an zage su an ɗaure su an ci mutuncinsu a kan wannan ƙungiya don Allah malam kada ku lalata musu aikinsu ta hanyar neman followers da barkwanci da sanya mutanen gari dariya ku kira mutane zuwa ga addini ku kira mutane zuwa ga aƙida ingantacciya nagartacciya in kun samu damar keɓewa da wani da yake kan wata aƙida da take lalatacciya ku iyar masa da saƙo na Allah Shirya ta Allah ce amma yin abin da zai sosa zuciyar 'yan uwanka ko ya faranta wa ƴan bid'a ko ya sa wani da yake ganin mummunan abu ya koma ganin ashe abin ma sassauƙa ne ya daina koma ganin abin mai sauki ne tunda su wanama, ma sun je sun yi musharaka da mai yi sun ma ce su ma abin ya ba su nishaɗi. ka karya zuciyar wani daga cikin ahlus sunna wanda yake tasirantuwa da maganganunka wannan cin amana ne dan Allah kar ku ci amanar bayan Allah wa'inda suka kafa wannan tafiya ta alkhairi ta kira zuwa ga addinin Allah kuka zo kuka maye ta fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'ush shahawat kar ku zama haka kar ku zama haka ku ji tsoron Allah ku tsayu akan abin da suka tsayu a kansa da kira zuwa ga addini kira zuwa ga sunna kira zuwa ga aqida ingantacciya ruguza bid'a ruguza shirka ba tare da kara ko kawaici akan abin da ya shafi kira zuwa ga wayannan abubuwa ba wannan ita ce nasiha ta takaitacciya zuwa gare ka Allah tabaraka wata ta'ala isa ka fahimta Allah isa ka gane ka daina wannan abubuwa da kake yi a ƙarshe ka ce ka karɓi ɗariƙa an baka ɗariƙa shi ma ka ba shi izala to dama ita ma izala ba yadda ita ake ita kam ɗariƙan aka ce an baka kace ka karɓa ta karɓa a gurinsu to ita ma izala ita ma ba da ita ake yi dama kaga wannan duka abubuwa ne da suke ba kamata ba malam ba kamata ba kuma ka daina wata barazana wai ka san abin da zai biyo baya kana shirye da shi wannan ba cinyewa ne ba daidai ba ne. ba daidai bane ba ba daidai bane mala alkali da Allah ka dara ka daina, ka yi hakuri ka daina, ka ji tsoron Allah Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh